barkan mu dai ma muna so mu dan nishadantar da ku da wannan shiri namu barka dai malam yawa barka dai malam wannan coat ne ko suit ke bo uban na blazer kenan <laughs> to ya karatu a ana nan ana ta yi wallahi to malam menene matakin karatun ka wallahi digiri ne yanzu zan ma yi masters ina son fara masters kwanan nan Allah ya kyauta Allah ya taimaka ina son tambaye ka wani abu ne dama mm. za ka yi koma primary akan miliyan hamsin baka ji na ce ba ne eh. cewa ne za ka yi kowa primary school akan miliyan hamsin wara uban nan <laughs> yaya tambaya malal ina kayan primary a'a daga tambaya what mm. rike dai tukunna to ni ni ai akan miliyan hamsin ba primary ba hakkin da gatin ma zan iya koma don allah allah kuwa what ba allah fa Malam Mune hamsin? Eh. Dalla ina kayan firamare. To alƙwa'ar ke ko professor zai iya komawa firamare akan miliyan hamsin. Karfa kama professor sharri fa suna fa ganin ka fa. Yanzu waye zai bada miliyan hamsin din? A tambaya muka yi kawai mu ji ra'ayinka. Na banza na wofi kenan. Mene? Malam! To tsakiyar hanya ko to kun gani shi akan miliyan hamsin zai iya komawa primary kai me kake tunani ke me kake tunani zaki iya komawa primary school akan miliyan hamsin mu huta lafiya